Ni ce dai taku Hadiza Aliyu Gabon. Ni kuma ni ne naku dai suna na sai na faɗa magaji barista Gogoro Oluwalim. Ina da tambaya. A'a ai ni ba sakin tambaye ni ba kowa ma ya sani idan na tashin aure shuga momi zan aura. Mace mai kuɗi zan aura ko da za ta dinga sani wanke wanke ma ni dai bai dame ni ba in dai tana da kuɗi na aure ta kawai shikenan hankali na ya kwanta. Kana mantawa wani lokaci za ka iya auren mai kuɗi kuma baka samu kwanciyar hankali ba. Oho ko ba kwanciyar hankali in dai akwai kwanciyar kuɗi shikenan magana ya ƙare. Yawwa dan ni kuɗi nike so na yi. Ni a tunani na ya kamata kamata mu dinga bibiya irin mu a hankali. A'a, ai ke yanzu baki sani ba idan mutum ya tsaya bi a hankali sai kwaɗo ya mai kafan baya, gwara ka bi ta da gudu. Ni a tunani na kada ka yi rashin ka ce dole kai sai mai kuɗi zaka aura. Tab, ai ni kan mai kuɗi nike so na aura, ni fa ban damu ba fa, ko da za ta sa ni in mata wanke-wanke in mata wanki in kai mata niƙa so bakwai a rana ni bai dame ni ba. Yawwa, to amma wake tsayan tambaye ki wani kalan aure kike so a yi? Ka auri wanda ya san darajanka. Wataƙila ma in Allah ya sa mai arziki ne sai ku yi arzikin tare. eh haka ne amma ni fa gaskiya mai kuɗi nike so na aura in zama mijin hajiya in dafa mata abinci mata wanke wanke mata wanki in ta ake ni kasuwa in yi sauri in je in dawo. Allah ya sitin rubu kuyi in ji kishiyar mai duro. Wannan dai ra'ayi na ne. Eh ni ma ai ra'ayi na ne in zama mijin hajiya in dalla shi kuɗi. Kowa yana da hanyar samun shi. Eh haka ne to amma ku ya kuke gani ne ku bani shawara in aure hajiya ne ko in aure budurwa ta wacce bata da kuɗi ni ma ban da kuɗi. Kai amma fa in dai ne aure lokacin cin abinci na yayi ba a gama dafa abinci ba to alƙur'an duk wacce za ta aure ni ma ta shirya ma duka dan ni fa a cikin kayan lefan da zan yi ma fa sai na sa dorina kamar kala bakwai na jan kunni sai ka ce wasu kaji ko tumakai ba ka da mutunci ba wallahi ba ka da imani sai yau na ƙara tabbatar da kai tsohon dan iska assalamu alaikum ba kalla za ku kawai ku wuce ba bayanin bai kare ba saboda yau na zo muku da Hausa Internet Technology. Kwarai kuwa. Ya kamata kowa ya tsaya ya kalla ya saurara bayanan da zan yi akan wannan YouTube channel din mai suna Hausa Internet Technology. Wannan gaskiya ne. Sannan kuma ya kamata kowa ya yi subscribe din wannan YouTube channel din mai suna Hausa Internet Technology saboda na tabbata za ku karu. Insha Allah. Da farko dai YouTube channel din Hausa Internet Technology tana koyar da abubuwa kala-kala iri daban-daban wanda za ku koya da kanku ba tare da kun sha wahala ba. Kwarai kuwa. kana so ka san yadda zaka ka samu kyautan kati a layin ka kuma kowane layi kake amfani da shi to ya kamata ka je wannan YouTube channel din domin ka kalli video ni ma abin da nake tunani kenan kana so ka san yadda zaka kai downloading din bidiyo daga Facebook YouTube Instagram da duk wani sauran platforms to ya kamata ka je wannan YouTube channel din domin ka kalli video to kana so ka san yadda zaka buɗe blog website To idan kana bukata kuma kana so ka yi subscribe din wannan YouTube channel din mai suna Hausa Internet Technology sannan kuma ka je ka kalli bidiyon. Wallahi ba sai bata lokaci ba. Idan kana harkan YouTube kana so ka iya saita-saitan da ake yi a YouTube to ya kamata ka yi subscribe din wannan YouTube channel din sannan kuma ka kalli bidiyon yanda za ka yi. To idan ma kana sha'awan bude YouTube din ne kuma baka san yanda za ka bude YouTube ba to ka je ka kalli yanda za ka bude YouTube a wannan YouTube channel din mai suna Hausa Internet Technology. To dan haka dai akwai abubuwa da yawa kala-kala iri daban-daban wanda ya kamata a ce kun sani kuma kun iya kun koya ku yi subscribe din wannan YouTube channel din domin ku iya ku koya gaskiyanka kada ku bari a barku a baya a baku labari ku yi subscribe din wannan YouTube channel din mai suna Hausa Internet Technology zan aje muku link din a description ko kuma a comment section idan kuka duba za ku gani ku yi subscribe ku danna ƙararrawa